Wàsàlátù wàsàlámù alá Rasulillá wa alá alihi wa sàbihi, wa manita dábi hadihi, wa stamsaka bi sunnatihi ila yaumi tin, amma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau sha shidda ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasilin fitab fi zikiri a hamdul firakul islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da sha hudu كذا سمر قال أبو بكر نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي وأنت أبو بكر إسماعيل بن أبي محمد بن إسحاق الأزدي الخيرواني وأنت ياتي المعروف بابن إزة وأنت وأنت أنفسني رسول ابن إزة إن أبو الحسن الأشعري كان معتزليا يجي للي أبو الحسن الأشعري ya kasance ba zile a da wa innahu aqama ala mazhabil i'tizal 40 sana lalle shi ya tsaya ya tabbata akan mazhaba na mutazilanci shekara 40 yana kan wannan mazhaba din wa kana lahum imaman kuma ya kasance imami ne jagora ne na mutazilanci a wancan lokacin ثم غاب عن hamsata a بيته 15 man. sannan daga baya sai ya dan faku a cikin ya faku daga barin mutane a cikin gidansa ya yi kwana goma sha biyar baya fitowa Ba ba da zalika kharaja ilal jami' bil to bayan wannan sai ya fita ya fito zuwa ga masallacin juma'a a basra wa sa'ida al minbara da salatin juma'a eh bayan ya fito sai ya hau kan mumbari bayan sallan juma'a wa qal yace ma'ashiran nas inni inna ma tagayyabtu ankum fi hadhihi al-mudda yace ya ku taron mutane lalle ni na faku a gare ku tsawon lokacin nan li anni nazartu fatakafa'at indil adilla domin nayi nazari sai dalilai wato kai karo a wajena dalilai sun yi karo wanda takafa'at karfin su ya zama daya wato da bangaren misali a ce bangaren cewa za a iya ganin Allah gobe kiyama da bangaren ba za a gani ba ta kafa a karfin ya zama daya an gane ko da bangaren cewa ainihin akwai ceto gobe kiyama da kuma babu ceto gobe kiyama misali dalilan su sai karo da juna an gane kenan a cikin dai wato an samu karo tsakanin aqidan shi na mutazilanci da kuma ainihin aƙida na sunna kuma kowanne daga cikinsu dalilan sun mai karo ya rasa yadda zai yi tarjihi an gane wani ko shi ne ke cewa lallai na yi nazari sai dalilan suka yi min karo ya zama to karfinsu ɗaya walam ya tarajja indi haqqun ala batilin wala batilun ala haqqi wato gaskiya bai yi rinjaye a gare ni ba akan ƙarya haka nan ƙarya bai yi rinjaye ba akan gaskiya kowanne ina ɗauka kamar daidai ne واستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى ما أودعته في كتبي هذه sai na nemi shiryar Allah da na shiga cikin wannan hali na riga na rude na kasa gane inda gaskiya yake sai na nemi shiriyan Allah subhanahu wata'ala fa hadani ila ma auda'atuhu fi kutubi hazihi sai Allah ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga abin da na sanya a cikin littattafai na wannan wani khalatu min jami'i ma kuntu a taqidu na tube kaina wan khalatu na tube kaina min jami'i ma kuntu a taqidu daga duk abin da na kasance ina cewa. A gane ko duk abin da ya kasance yana cewa na motar bilanci, ya riga ya tube kanshi daga gare shi kamar khalatu mai sawabi hada kamar yadda na tube kaina daga wannan tufafi akwai tufafi a jikin shi kuma ce akwai alkyabba a cikin sa wa naqala min thawbin kana alaihi wa rama fihi wa naqala min thawbin kana alaihi sai ya tube kansa daga tufafin da ya kasance yana tare da shi wa rama fihi sai ya jifa da tufafin misali a ce ya sanya ainihin alkyabba to saboda haka sai ya tube wannan alkyabba sai ya wurgar da shi an gane hmm. yace yadda na wurgar da wannan alkyabba din haka na wurgar da ta zilanci ba ni ba aqida mutazilanci wa dafa al-kutuba ila an-nasi sai ya miƙa littattafai zuwa ga mutane littattafan da ya wallafa wa minha kitabul jama eh wa gairi min ta'lifatil ati dhikruha to yanzu me za mu ce kwana goma sha biyar da yi baya kusa cikin mutane tare da wa yake sallah ya yi kwana goma sha biyar baya fita an gane ko mm. kuma kamar yadda aka sani abul hasan al-ash'ari shine limamin masallacinsa shine limamin masallacin juma'a shine limamin masallacin kamsu an gane sai ya tube kansa wato ma'ana ya zauna kwana goma sha biyar baya zuwa masallaci an gane bayan kwana goma sha biyar shine ya fito ya bayyanar da ainihin binciken da ya yi an gane wannan ko to a wannan lokaci a ina yake sallah gida ke kenan a wannan lokaci yana sallah a gida ko ya hukunci mutum ya bar sallah ya bar sallah a masallaci ya zo ya sallah a gida alhali yana da iko kun fahimci wannan ko to saboda haka abin da yake faruwa shine kada kuma ta da aqidan da yake a da aqidan da yake a da ba aqidan sunna bane zai iya yiwuwa a irin fahimtar shi bai ɗauki sallar jami'i wajibi ba tunda a wancan lokaci yana bin aƙida ce ta mutazilanci zai iya yi wa sallar jami'i mustahabi ne ko sallar jami'i halal ne a wajensu kuma yadda amma da ya dawo aƙidan ahlus sunna wal jama'a to tunanin shi zai canza na fatan gane kaga idan yana bin mazhaba ne na malikiya ai mazhaban malikiya sun ce sallar jami'i sunna ne sunna ce mu akada sannan mazhabu imam ahmad bin hanbal su kuma sun tafi kan cewa sallar jami'i wajibi ne kaga sawa'un ya dauki mazhaban imam na malik rahimahullah ko mazhaban ainihin ahmad bin hanbal ai ba zai wasa da sallah ba ko ba ka ba to anan wajen lokacin da ya kwana goma sha biyar din nan kada kuma ta bai riga ya rabu da aqidar mutazilanci ba ballantana a ce ya bar sallar jam'i da gangan an gane kuma Allah ya taimake shi a wannan lokaci ya je ya yi nazari bayan ya yi nazari sai Allah ta'ala ya buɗe mai kwakwalwa ya fahimtar da shi manhaji na salaf ya fahimtar da shi aqidan salaf na'am wa da fa'al kutuba ila nas sai ya miƙa littattafan da ya wallafa kwana goma sha biyar ba ya wallafa littattafai a gane cikin kwana goma sha biyar Allah ya taimake shi ya wallafa littattafai kuma ya miƙa wa'annan littattafai zuwa ga mutane wa ha, kitabul lama daga cikin littattafan da ya wallafa akwai kitabul lam wa ghairihi min ta'lifatihi al-ati dhikru ba'dha fariq eh, wa ghairuhu da waninsa daga cikin wallafe wallafansa al'ati masu zuwa nan gaba azkuru ba'dha qariban zan ambaci wasu sashe daga cikin su nan kusa insha Allah ta'ala falamma a tilkal kutuba a lokacin da ahlul hadith a lokacin da wato masu bin mazhaba na ahlul hadith sune masu bin mazhaba na salafiyya eh. wato yan salafiyya da suka karanta ainihin littattafansa falamma a tilkal kutuba ahlul hadith wal fiqh min ahlus sunna wal jamaa a lokacin da malaman hadisi mutanen hadisi da fiqh daga cikin ahli sunna wal jama'a da suka karanta ainihin littattafan da ya wallafa aqadu ma fiha sai suka yi riko da abin da ke ciki an gane yayi suka ce lalle abin da ya rubuta din ne aqida na ahli sunna sai suka yi riko da abin da ke ciki tahalu wa taqadu taqaddumu kuma suka jingina ma kansu na ce intihali sun jingina ma kansu kuma sun kudirce ainihin taqaddumu ci gaban sa wace lalle abu Hassan al-ash'ari ya samu ci gaba kan tun tunda yanzu ya tashi akan mummuna akida ya koma zuwa ga wata akida a gani to lalle an samu takaddumi a إماما su da مذهبهم ilai sai suka rike shi ya zama imami ana kiran shi imamu ahli sunna da jama'a a gani har ya zama to an danganta mazhabansu zuwa gare shi a gari ana cewa mazhaban shi abul hasan mazhabu ahli sunna wal jama'a fasara inda mu'tazila ka kitabiyin aslam eh sai ya zama to a wajen mu'tazilawa sai ya zama kamar kirista ne ko ba yahude ya musulunta kun fahimta eh. kaga kirista wanda ya san sirrin addinin kirista a ce misalin papa roma ko kuma bishop eh. ah, ko reverend father na ainihin coci sai ya musulunta an gane wani ayi. Mm. to kaga wannan musuluncinsa zai yi wa ainihin su ahalul kitabi zafi mm. saboda wannan bawan Allah tun da ya musulunta ya nuna ya gano kurakuran addinin su kenan ya nuna ya gano cewa lalle addinin su kata ne kuma a yanzu zai ringa yin bayani ga musulmi irin kurakuran da ke cikin addinin su mm. an gane wannan ayi to saboda haka irin wannan a ce babba a cikin addinin kirista ko babba a cikin addinin yahudanci ya musulunta to irin wannan yana yin zafi sosai ga su ainihin kiristocin ko su yahudawan ka duba abdullahi bin salam radiyallahu anhu lokacin da ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi masa tambayoyi bayan ya masa tambayoyi sai ya gamsu da addinin musulunci sai ya zo ya musulunta a lokacin da ya musulunta radiyallahu anhu a lokacin nan sai ce ya rasulallah ka san yahudawa mutane ne masu kazafi mutane ne masu kirkirar ƙarya ya rasulallah yanzu kada ka yi saurin bayyana ma yahudawa na musulunta ina so ka kira su ka tambaye su me za ku ce kan abdullahi bin salam za ka ji abin da za su faɗa kaina haka aka yi kuwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisin bukari manzon Allah ya kira yahudawa shi kuma abdullahi bin salam ya ɓoye a bayan kofa a cikin ɗaki sai manzan Allah ya ce dama ina so tambaye ku ne me za ku ce dangane da malamin ku abdullahi bin salam suka ce ya rasulullah babban malami ne kuma shi ne mafificinmu, kuma ɗan mafificinmu mafi alkhairu dan mafi alkhairu sukan yi ta yaban shi sukan ta yaban shi sukan ta yaban shi bayan sun gama yabo ya ce to me za ku ce idan na ce muku ya musulunta suka ce ya rasu da ba zai bayu wannan bawan Allah ya musulunta ba saboda addinin musulunci ba gaskiya ba ne sai a lokacin nan nan take sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abdullahi bin salam to ka bayyana da musuluncinka kawai sai gashi ya fito yana fitowa ya ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah kawai nan take suka tabbatar da lalle abdullahi bin salam ne kuma lalle shi ya musulunta nan take suka ce sharruna wa bin sharruna sharruna wa bin sharruna suka ce mafi sharru dan mafi sharru mutumin ban suka ta lage shi an gane ko hmm. saboda kaga babban malamin su ne a yanzu tun da ya riga ya zama musulmi zai ɗauko littafin a taura ya rinka yin bayanin kurakuran da ke cikin a taura to kuma tun da ya riga ya yi wannan addini abin zai musu zafi kuma abin zai yi tasiri wajen janyo mutane su bar addinin yahudanci zuwa addinin musulunci ina san gane wannan da saboda haka <clears throat> sai ya to wato barin kasancewa abul hasan al-ash'ari ya bar aqida mutazilanci sai ya to kaman kirista ne ya musulunta an eh. wa azhara awara ma taraka wa azhara awara ma bayan ya musulunta ya bayyana da aibin abin da ya bari wa huwa jama'a na bar addinin Kirista, ga irin kurakuran da yasa na bar addinin Kirista. kaga wannan zai yi ma ainihin kiristoci zafi sosai to shi ma wannan barin shi barin shiga zilanci, mutazilanci wanda ya shekara arba'in yana kai sannan kuma ya zo ya wallafa littattafai yana tona motar mutazilanci yana tona asirin wannan zai musu zafi sosai kuma zai yi tasiri ga mutane sosai su bar aƙidar mutazilanci na'am fa huwa adal khalqi ila ahli zimma shi wato idan kirista ya musulunta ko bai hudu ya musulunta kuma malami ne a cikinsu, su wannan zai zamanto wato wanda ya fi ta'addanci ga ainihin su kafiran amana wato ko kuma a'adal dalkal shi ne zai zama to wanda kafiran amana suka biki su ahli kitab za su biki shi saboda daga cikin ya fito ya gano aibin su yanzu gashi ya zo yana tona musu asiri Wa abu al-mu'tazila haka nan abu al-hasan al-ash'ari wato shire wato mafi mafi adawa shine a cikin halittu, yana daga cikin wanda mutazila suka fi adawa da shi a gari? Yi kabilawa sun fi adawa da shi. Ohun ya shi na kuna alaihi, wani su guna alaihi labari, ohun mai shaddi guna alaihi, su ɗin nan suna muna da magana a gare shi, da zarar an ambaci abul Hassan za su zage shi, su bata shi, su faɗi kalmomi muna na kan shi, wa yan su guna alaihi labari, kuma za suna ta jingina masa duwar barna gaba ɗaya. saboda ƙiyayya ina ba san gane ka kamar abin da ya faru ne ai a nan tunin wada hmm. akwai wani bawan Allah marigayi malam Ibrahim malam Ibrahim asalin shi dan aka izala ne to sai ya zamanto lokacin da dan gungu ya fara kira zuwa ga aqidan qur'aniyun to suna daga cikin yan gaba gaba mabiya dan gungu lokacin dan gungu yana izala a masallacin tudun wada sai dan gungu ya fara kira zuwa ga gidan qur'ani qur'ani zalla yana nuna wa mutane cewa hadisin manzo Allah ba hujja bane qur'ani ne kawai hujja to malam ibrahim dan ci ne kuma lokacin yana matsasar dan gungu to a hankali a hankali sai gashi malam ibrahim Allah ya ji kansa sai ya zo ya kamsu da gidan dan gungu ya zo yana ta yin da'awa yana ta yin da'awa zuwa ga gidan dan gungu yana ta yi dawa zuwa gare shi har ya zama a tudun wada za a zauna da shi sai a yi wajen awa uku ana bugawa da shi a yi wajen awa uku a ɗauko matsala na ainihin ƙur'ani cewa shin ƙur'ani ne kaɗai za a bi ko za a bi ƙur'ani da hadisi malam ibrahim zai ce ƙur'ani ne kaɗai za a bi zai kawo hujjoji kai ma ka kawo naka a yi ta bugawa amma wallahi ba zai sauka ba to ana cikin wannan jayayya ashe bawan Allah duk tattauna wanda ake abin na mai tasiri ba sani ba an gane ko ashe duk sanda aka tattauna zai koma wajen su cewa na tattauna da yan izala gaskiya sun samu shubha ina so mu san yadda zamu warware wannan shubha din anan sai su rinka sai su zauna idan yan izala sun ce mana kaza me zamu ce ina ba san gane wannan yanzu yan izala sun ce mana su kawo inda aka samu sallah a cikin alkur'ani inda aka samu sallah sallah azuma a biyu sallah azhar a hudu sallah la'asar a hudu magariba a hudu uku isha'i a hudu a ina muka samu an gani a zauna a tattauna kan sun ce mana kaza mu ce muka kaza an gani ko kuma zakka Allah da ya ce mu yi zakka sun ce mu kawo nisabin zakka me za mu ce musu sai shi malam ibrahim sai fahimci wani abu sai fahimci yanzu yanzu ne suke gina addinin da can babu addinin tunda inda akwai wannan addinin da ana tambayar za su kawo amsa yanzu ne suke yin bikin suna kokarin su nemo abin da za su ba yan izala amsa ina ba san gane wannan to sai abin yana ta damun shi ah, yanzu ne yanzu kenan addinin kenan yanzu ake wahayin shi kenan <laughs> eh, ke da su sun kasa abin ya faru su ne suke yin mitin sai su nemo mafita to sai gane cewa addini yanzu kwanan da aka fara yin addini babu addinin a da nan take malam ibrahim kawai sai zo ya fito ya yi bara'a ya nuna cewa kawai ya gano cewa wani aƙidan ƙur'ani yin shirkuge ne kawai haka ya zo ya yi ta wa'azi ya je wannan masallaci ya fallasa su wancan masallaci ya fallasa su wancan masallaci to idan yana wa'azi a kansu sun fi jin haushe shi za ga yana wa'azi suna jifa ka ga sai ga wani ya wani ya mulmulo dutse ya wurgo saboda ya riga ya san sirrin su ba ce ya ce musu tun jifa da za ku yi kun dai san na san ku kun san ni kun san muna zama lokaci kaza mu ce kaza mu ce kaza saboda haka ba tsoron ku nake ji ba Wala haka yake wa'azi ashe duk wannan wa'azi da yake ajalin shi ne kusa Allah ta'ala ya sanya sai da ya zo ya yi bayani ya nuna ya riga ya tuba ya bar aqidan qur'aniyun kaga sai ya yi aiki da ayan nan illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu eh fa ulaika atubu alayhi an gane ko sai da ya tuba ya bar aqidan ya gyara aikinsa ya zo ya yi bayani ga mutane ya nuna wannan aqida kafirci ne jama'a su bashi da nan nan area da kuke gani nan layin matattaran su ne ne zai tara ɗalibai ɗan qur'aniyun ya rinka cusa musu ra'ayi amma da ya bari kuma haka ya ta musu bulala da hujjoji ya zo ya rage musu ƙarfi to ana yin haka idan mutum na cikin aƙida daga baya ya gano kuskuren aƙidan ya zo yana tona musu asiri ya fi tasiri wajen rugurguza aƙidan hmm. an gane ko Allah ta'ala ya ci kansa eh qala muhammad ibn muhammad al-husaini az-zubaydi muhammad bin muhammad al-husaini az-zubaydi ash-shahir bi murtada wanda ya fi shahara da suna al-murtada al-mutawaffa sana ya rasu hijiran manzo na dubu daya da ɗari ɗaya da arba'in da biyar. Fi kitabi mashahur al-qayyim a cikin littafin sa wanda ya shahara mai kima اتحاب السادة المتقين بشرح إحياء علم الدين إحياء علوم الدين ne sunan littafin ithafu sada al-muttaqin bi sharhi ihya ulumuddin sharhin ihya ulumuddin shafi na mujallaji na biyu shafi uku ma ya faɗi magana ga nasu maganar nan abu latin al'ashari a kada ilmal kalam an sheikh abi ali jabbani ya ce abu hassan al'ashari rage mahulla ya karbi ilmul kalam daga wa daga sheikh abi ali al-jubbani shekul mutazila shi ne shekul mutazila na zamanin zamaninsa sun mafarakahu limana ne ra'ahu wa raja'an itizali sai ya rabu da shi shekara arba'in ba yana kan wani akida amma da ya gano gaskiya sai ya rabu da shi saboda wani mafarki da ya gani ya gani cikin bacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mai wannan aqida na mutazilanci ba shi da kyau aqida ne na bid'a warada an al-i'tizar sai ya janye daga wutar mutazilanci wa azhara zalika izharan ya bayyana da wannan a fili ya bayyana da shi gaya bayyanarwa fa sa'ida min baral basra yawm al sai ya hau mumbarin basra can iraki ranar juma'a wani ya biya ala sautihi sai ya yi kira da mafi ɗaukakan sautinsa rahimahullah amin man arafani faqad arafani ce duk wanda ya san da ya ku jama'a duk wanda ya san da hakika ya san ni. wa man lam ya'rifni ana fulan ibn fulan wanda bai san ni ba ni ne wane dan wane an gane in ba ku ni ba ni ne abul hasan al-ash'ari hmm. ya faɗi sunan shi ya faɗa ainihin tarihinsa gaba ɗaya kuntu aqulu da khalqil Ya yace na kasance a da ina da fahimtar cewa Kur'ani halitta ne wa anna allah la yura bi dar al bil absar kuma da ina cewa allah ta'ala ba a ganin shi a gidan lahira da ido gobe kiyama mu'minai ba za su ga allah ba na fasan gani hmm. ka duba girman bid'a hmm. wannan maganar ganin allah din ba an samo shi wajen sahabbai talatin da wani abu da rojo hadisin hadisin ganin Allah mutawatir ne amma kuma mutazila sai su yi watsi da hadisai mutawatir saboda ya yi karo da hankalinsu su suna da ka'ida wai in za ta arada al-maqul wal mansus qaddimna al-maqul idan ainihin hankali yayi karo da nassi to muna gabatar da hankali to akan haka hadisai mutawatirai da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyama kama tarawna hadha shams la tudamuna fi ru'yati an gani ire-iren wayannan hadisai daga sahabbai talatin da wani abu mutazilawa suka yi tawilin shi suka karyata shi suka tabbatar da ainihin ka'idansu na hankali wanda ka'idansu na hankali mai rauni ya tabbatar ba a ganin Allah gobe kiyama duk imanin ka gabaki daya yace na kasance da ina da wannan fahimta alqur'ani halitta ne kuma Allah ta'ala ba a ganin shi gobe kiyama wa ana al-ibada yakhluquna afalahum kuma ina da fahimtar bayi suke halittar ayyukansu ka duba wannan magana wane ne mai halitta Allah Allah shine khaliqu kulli shay'in hmm. Allah shine mahalicin komai ko baka ba Allah shi ne kuma wallahu khalaqakum kuma ma ta amalu Allah shi ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa to su mutazilawa suna da fahimtar cewa wato bawa shi ke halittar aikin kanshi da kanshi ba Allah ne yake halitta ba ku bai tuwa aiki su sun yadda Allah yana halittar komai amma ban da aikin bayi aikin bayi bawa shi ke halittar shi da kanshi kaga wannan magana ya yi muni kenan akwai wani abu wanda Allah ta'ala ba shi da iko a kai shi Allah yana da iko akan komai amma ba shi da iko akan ayyukan bayi dan ba shi ya halici ayyukan bayi ba kuma ji wannan ai to saboda haka na kasance ina faɗin haka cewa cewa bayi su ne suke halittar ayyukan kansu da kansu ba Allah bane yake yi wa ha ana ta'ibun min al-i'tizal eh kaga bace wannan ma akwai magana ceto gobe kiyama babu ceto ga mu'minai gobe kiyama an gane wannan ko babu azaban kabari ba magana mai raji akwai abubuwa da yawa wanda motar zinawa suke karyatawa na fatan gane wannan sannan kuma idan mai sabon Allah ya shiga wuta to zai dawoma ne a cikin wuta to duk wannan gaba daya wa ha ana ta'ibu min al-itizal kai banda wannan ma suna da aqida na ainihin tawaye ga hukama yana daga cikin mutar dilawa wanda ya shahara a gare su sun shahara wajen ɗaukar makami da yin tawaye ga ainihin mahukunta an gane wannan hmm. kuma sun samo wannan ne daga ainihin khawarij wa iyaz billah hmm. saboda haka wa ha ana ta'ibu min al-i'tizal mu'tazilan ina mai hmm. tuba daga aqidar mutazilanci mu'tazila ne rad alal mu'tazila kuma ina mai kudurce raddi ga mutazilawa Eh, ya fito fili ya yi raddi gare su ثم raddi الرد wata sani ala khilafihim sannan sai ya shiga cikin raddi a gare su yana ta wallafe a kan saba musu ya wallafa littattafai da dama domin kokarin wargaza aqida Fa'ida fa'idatun muhimma fa'ida muhimmiya وقد شاء الله أن يهدي هذا الرجل هذا الإمام أن يهدي هذا الرجل فألهمه أن يواجه شيخ شيخه بالأسئلة الآتية حقيقة الله تعالى ياسو يشير يد وانا إمام sai Allah ya cusa masa cewa ya fuskanci ainihin malaminsa da waɗannan tambayoyi sa'ala abul hasan ustazahu aba ali al-jubai abul hasan al-ash'ari rahimahullah ya tambayi malaminsa abu aliyu tufahi an salatati yahiwa game da yan uwa guda uku kana ahaduhum mu'minan birran taqiyan ya kasance ɗaya daga cikin su mu'mini ne mai da'a mai tsoron Allah daya ware daga cikin su mu'mini ne mai da'a mai tsoron Allah wasani kana kafiran fasikan shaqiyan kuma nabi ya kasance kafiri fasiki shaqi wasalis kana sagiran amma kuma na uku ya kasance karami na uku ya kasance karami karamin yaro fa matu fa kaifa haluhum sai suka mutu to yaya halin su zai kasance idan waɗannan sun mutu yaya halin su zai kasance fa qala jubai sai jubai yace amma zahi fa fi daraja fa fi daraja amma shi mai gudun duniya. wato wannan kenan mumini mumini mai tsoron Allah mm. shi wannan mai tsoron Allah nan yana cikin darajoji wa amma kafiru fa fi darakati amma shi kafiri yana kasa kasa yana cikin mataki na kasa kasa a wuta wa amma sagiru fa min ali salama amma shi karamin yaron yana daga cikin ma'abota kubuta shi karamin yaro ya kubuta an gane ba zai shiga wuta ba ya kubuta fa qala al-ash'ari sai abul hasan al-ash'ari yace in arada sagir an yasaba ila darajati zahid hal yudiru la idan karamin yaron yana son ya tafi zuwa ga darajojin mai gudun duniya din za a ba shi izini in ƙaramin yaro ki shi ma yana so ya kai darajar wancan mai tsoron Allah za a ba shi izini فقال الجبائي لا الجبائي يقول آآ بذا ماشي إذني با لأنه يقال له domin za a ce masa a kuka inna ma wasala ila hadhihi darajat bi ta'ati kathira za ce mai ai dan uwanka ya sadu zuwa ga wannan darajoji ne da da'an shi mai yawa kai kuma karamin yaro ba ka yi da'a mai yawa irin nashi ba walaysa laka tilka Ba ka da wannan da'a din fa qala ash'ari sai abul ash'ari ya ce bayan qala dalika takasiru laysa minni ce wannan ta kasiri ai ba daga bangare na bane ya Allah kai ne kai ni karamin yaro kuma ka dauki raina ina karamin yaro suna kiran wannan murabada mura'atu salah wal asla su suna da wata aqida mutazilawa mura'atu salah wal aslah cewa wai wai wajibi daga Allah ya kula da abin da ya dace da abin da ya fi dacewa dole ne Allah ya kula da abin da ya fi dacewa to yaron zai ce to me yasa ka yi ni karamin yaro ka sa na mutu me yasa ka yi ni kamar wancan babban ba dan ai abin da ya fi dacewa gare ni shi da ka yi ni wato ka halice ni kamar wancan babban in daɗe ni ma in samu in yi biyayya kamar yadda wancan babban ya yi domin in shiga cikin matsayin da ya shiga na daraja hmm. amma sai ka zo ka ɗauki raina ina ƙaramin yaro ban kai matsayin shi ba hmm. to idan yaron ya ce to ai wannan abun hmm. ba ta kasiri na bane kai ne ya Allah ka ɗauki raina da wuri me yasa baka da na girma na kai wannan mataki ba fa innaka ma abqaitani wala aqdartani ala ta'ati domin lalle kai ya Allah baka warzar da ni ba kuma baka bani iko yin da'a ba fa qal jubai sai jubai yace yaqulu al-bari jalla wa ala yace Allah ta'ala zai ce kunta alamu law baqita la saita ni na kasance na sani ne cewa da ka rayu da ka saba ma Allah da ka girma da ka saba ma Allah to menene al-aslah abin da yafi dacewa shine in doki ranka yanzu domin kada ka saba ma Allah shi yasa ta dauki ranka ba yabo ba fallasa wasirta musa hekal azab alim e da ka zama to ka cancanci azaba mai radadi fara'aitu maslahataka sai na lura da maslahanka fa qala ash'ari sai abul hasan al-ash'ari yace falau qala al-akhu al-akbar ya ilaha al-alamin to shi kuma babban fa wanda ya mutu kafiri da zai ce ya ubangiji talikai kama alimta halahu fa kada alimta hali kamar yadda ka san halinsa to ai ni ma ka san halina falimara aita maslahatahu dini me yasa ka kula da maslahan karamin yaron eh karamin yaro ka kula da maslahan shi bai kafirta ba hmm. ka san cewa in ya girma zai yi hmm. zai kafirci hmm. to shi yasa sai ka dauke ran shi yana ne karami karamin yaro to ni kuma shi kafirin babban to me yasa ka kula da maslahan shi banda ni ai ni ma ya kamata kafin kafirce ni ma ka dauki raina wanka da aljibai sai ka bandi na mutu kafiri to yanzu me za ka ce a nan wajen kawai nan ta ce sai aka maka lawa yanzu is ba amsa <laughs> dama shi ne da falsafa wannan shi ne illar philosophy tunda dai yana ana aiki ne da hankali to wanda hankali shi ya bada ka shi ke gaskiya ina ba san sai babban malamin sai kasa magana mm. to tun daga nan wajen abul hasan al-ash'ari ya fara shakka akan akidar mutazilanci mm. ga oga kwata-kwata an bai tambaya oga kwata-kwata yi tsiki yadda ka san an yi ruwa nauki an gane wani ko tun daga nan sai ya fara bincike ya fara bincike yana bacci wata rana kawai sai ya ji Allah ya ce mai ya abal ya abal hasan alayka bi sunnati manzo Allah a yi kai yaji manzo Allah ya ce mai kai akwai yaji manzo Allah ya ce mai ya abul hasan ya abul hasan alayka bi sunnati yaji ya kai abul hasan ka lizimci bin sunnata tun daga nan ya ɗauko hadisai ya karkabe hadisai sun sai sahih al-bukhari sai ina ne ina ta bincike duk abinda hadisi ya tabbatar ya tabbatar da shi abinda hadisi ya kore ya kore a nan da ya wallafa littattafansa da yawa an gani ya wallafa suka dace da ainihin sunan manzo sallallahu alaihi wasallam an gani hmm. eh wa qala imam ibn imad wato al-imam ibn imad ya ce wa fi hadhihi al-munazara dalalatun ala anna Allah ta'ala khassa man sha'a bi rahmati a cikin wannan munazara din akwai dalilai cewa lalle Allah ta'ala ya ce banci wanda ya so da rahamarsa ko waqtasa akhara bi azabi kuma ya ce banci ɗayan da mai da azabansa hmm. abul hasan Allah ya so shi da rahama sai Allah ta'ala ya gane da shi hmm. shi kuma jubba'i wato Allah ta'ala ya kaddara masa bata sai ya mutu cikin wannan hali wa iyaz billah Eh. fa'idatun muhimma fa'ida muhimmiya Ita baka ashabul hadith anna abul hasan al-ash'ari wato ashabul hadith salafiyun nan? an gani sun yi ittifaqi cewa lalle abul hasan al-ash'ari kana imaman min da sunna ya kasance imami daga cikin a'imma na sunna wa mazhabuhu mazhab ashabil hadith mazhaban shi shine mazhaba na ashabul hadith la ni rayta babu wani kokonto abul hasan yana bin mazhaba ne na salafiya babu wani shakka walakin qabla an yandamma ilayhim sai dai kafin abul hasan ya tattaro kanshi zuwa gare su ittaba talata marahil fi hayati ya bi marhala marhala guda uku a cikin rayuwarsa amma wannan eh yan wasan wato kafin abul hasan ya zamanto ya tabbata akan ainihin aƙida na salaf hmm. sai da ya bi marhala marhala guda uku a cikin rayuwarsa hmm. kamar yadda mun gabatar kuma hmm. kanat nihayatu nihayatu madab indahu sannan sai ya kasance karshen karshen dawafi karshen yawo a wajensa annahu tusiya ala sunna wato karshen yawo shi lalle ya rasu akan sunna an doki ransa akan sunna وصار sara saifan على alal يا ya تو takobi يا زمان تو تكوبي abin zaharewa akan mutazilawa warrawati da shi'a da kuma al qibla daga cikin ina ba gane wannan wal qari takobi abin zarewa akan wa takobi abin zarewa akan mutazilawa takobi abin zarewa kan shi'a yana wa mutazilawa rad yana ma shi'a raddi والمبتدئين da sauran ma'abota bid'a daga cikin ahlul qibla wal kharijina anil milla da kuma mutanen da suka yi tawaye suka bar addinin musulunci ina fata gane wannan hmm. saboda haka alaman gane cewa lallai mutum ya tabbata akan sunna sosai ya zama to yana tsananta ma yan bid'a hmm. su ahlus sunna ba sa sassauci ga yan bid'a hmm. an gane za ka ga cewa kana duba cikin sayarwa alamin dubala zaka ji an baka tarihi wani ta ce kana shadidan ala ahlul bid'a ya kasance wani mai tsanani daga yan bid'a baya mun sassauci an gane ko to saboda haka irin yadda mutum ya tsananta wajen raddi da yan bid'a irin yadda ake ganin cewa lalle shi ya yi da sunna sosai sai dai idan an ce raddi ga yan bid'a ba fa ana nufin ashar ba idan wasu sun an ce raddi Shi ne su kawo malamin sunna malamin bid'a su zage shi su kawo malamin sunna su kunduma masa ashar da sunan raddi wannan ba a kiran wannan raddi raddi shi raddi shine wannan ne wannan daba ne dabanci sunan wannan a dabanci ne mana kwarai in za ka yi raddi ga malamin bid'a ka ɗauko matsalolin shi ɗaya bayan ɗaya ka warware da hujjoji wanda ɗan bid'a ya ji kana taɓa shi hmm. an gane ya ji in kana magana zai ji kamar kana suka shi da wuka saboda ya san cewa ka san shi ka ɗauko aƙidar shi ɗaya bayan ɗaya kana warwarewa da hujjoji na Qur'ani da hadisi wannan shine tsananta ma yan bidiya ba zagi ba ba ashar ba don wani ya ɗauka wani yana zage zage to irin wani shine mai tsananta ma yan bidiya saka wannan ba shi daga cikin usulubin ahli sunna ba mu taɓa karanta ibn taymiya yana zage zage ba ko mu taɓa gani a ga ibn taymiya yana ashar ko ibn qayyim a ibn taymiya in zai raddi ga shi'a mu duba minhajus sunna shi. yana dauko matsaloli ne ya warware a ilmance ya tattauna akan shi an gane ko ya dauko abubuwa dalla dalla dalla dalla sannan ga ga irin su a wannan zamani irin su ibn baz irin su nasiru jini albani irin su ibn usaimin in za su yi raddi ga yan biriya suna yin raddi ne da hujjoji da dalilai ba zaki amma yanzu an samu wasu samari yanzu suna da awon su yan salafiya ne amma gabaci ɗaya da awansu su zagiri da cin mutuncin mutane da sunan wai suna raddi ga yan bidiya an gani ba za ka taɓa ganin sun ɗauko matsala suna warware shi a ilmance ba sai dai kaga suna zagi wai kuma a haka wai suna wakiltar mu ne shin mutum dan gaba zai wakilci ahlus sunna ba zai yi ba ba zai yi a ce mutum dan daba ya zamanto yana wakilta halin suna ba mai wakilta mu shine mutumin da yake magana na ilimi mu ga ya ɗauko kowace matsala yana warware ta da hujjoji da dalilai akan qur'ani da sunna da fahimtar magabata to wannan shine mu yi farin ciki mu ce lalle wannan yana tare da mu lalle wannan yana wakiltar mu ina fata da wannan kaga abul hasan al-ash'ari yana tsananta ma yan bid'a ya kasance takobi a akan motar to nan in ka dauko littattafansa za ka jira a sake fire ah. shi idan kana zage-zage alama da cewa kana da hujja ko baka da hujja ba hujja hujja ta ƙare? Mm. an gane wannan ko Ta so daga yan uwa a fahimta an ce ne yana tsananta ma yan bid'a ana nufin baya sassauci wajen musu raddi mm. kuma zai musu raddin yana raddi ne bil hujja wal burhan ba wai yana musu raddi bane da zaki da cin mutunci da kazafi da yarbe da sunan wai yana kariya da sunna a wannan ba usulubin raddi bane na ahlus sunna wal jamaa na'am wa ya'khudhu kal ajab ya akhi wato mamaki zai kama kai kai ɗan uwana kaifa ahmala an-nas al-amma wal khassa minhum marhalatu ath-thalitha yanda mutane wato amawa da kuma keɓantattun malamai manyan malamai gama garin mutane da manyan malamai daga cikinsu sun yi watsi da marhalar shi na uku an gane hmm. mafi yawan mutane suna magana abul hasan sai su dinga magana abul hasan a marhalar shi na biyu marhalar shi na biyu mai ne shi marhala ne na tsakanin mutazilanci da ahlus sunna wato ya rabu da mutazilanci amma bai shiga ahlus sunna cikakke ba hmm. rabi rabi ina fatan gane wannan marhala shi ake kira shi marhala na ash'ariyanci an gane wannan ko to ya kamata ne in mutum yana magana abul ya yi magana marhalan shi na ƙarshe. marhalar da ya gabu da Allah a kan shi an gane wannan ku. Shi ne marhala na uku wa malu kullal maili wa rakanu kullal rukun ila marhalati thaniya sai suka karkata kowace irin karkata duk dai sun karkata kowace karkata zuwa ga marhalan shi na biyu suka bar marhala na uku wanda marhala shi na uku shine ya mutu akan akan aqida na ahlus sunna wal jamaa hmm. hina kana ala mazhabi ibn kullab eh marhalan shi ta biyu shine lokacin da yake kan mazhaba na ibn kullab كثير من أصحاب أبي الحسن مالوا إلى هذا المذهب da yawa daga cikin ɗaliban abul hasan al-ash'ari sun karkata zuwa ga sun karkata zuwa ga wannan mazhaba din ba da mauti eh bayan rasuwansa marhala ta biyu eh ba za eh, eh, marhala shi na ibnu kullab ba shine wato lokacin da ya rasu hijiran annabi na 324 wakila sanata 330 an ce ya rasu hijiran annabi na 330 وانتشر الأشاعرة على فكرة ابن كلاب Sai أيدي أصحابه أصحابي سي أكيد الأشاعرة سي يأتي akan fikira na ibn kullab sai ya zo akan hannun mabiyansa mabiyansa da yawa suka yada wannan fikira din ka abi abdullahi mujahid Kamar abi abdullahi mujahid wanda ya rasu hijiran annabi na 370 wa abil hasan bahili da abil hasan al-bahili wa bindar ibn al-husayn da bindar ibn al-husayn al-shirazi shi ma ya rasu hijiran annabi na 353 وابي الحسن وابي الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري da kuma abul hasan ali ibn muhammad bin mahdi al-dabari in mubada moti haula'i haula'i intashara ala aidi aidi talami zatihin sannan bayan rasuwan wayannan sai ainihin aqidan ash'ariyanci sai yadu ta hannun ɗalibansu. alqadi abubakar al-baqillani kaman alqadi abubakar al-baqillani shi ma wannan ya taimaka wajen yada aqidan ash'ariyanci na bid'a din shine marhalar shi ta biyu kuma ya an haife shi wato hijiran annabi 328 ya rasu hijiran annabi na 403 wa abi bakar bin fauran da kuma abi bakar bin fauran shi kuma ya rasu hijiran annabi na 406 wa abi ishaq al-isra'ili da wa abu ishaq shirazi da abu ishaq al-shirazi wa man ba'dahum da kuma wanda suka zo bayan ya abu dhar harawi abu zar ya zo wa gani shi ma ya zo ya yada aqida ash'ariyanci wal juwayni al-ab da kuma da kuma ne ya rasu shi annabi na 300 talatin da takwas shi kuma suwaidi al-ibn ya rayu hijira annabi ɗari hudu da saba'in da takwas wa abu ishaqa shirazi da abu ishaqa shirazi wal qushairi da imam al-qushairi wal ghazali da imam al-ghazali wa shaharastani da imam shaharastani mai littafin al-bilal wa nihal wa'ina ashaira ne fakhar razi da fakhar razi wal amidi da da amidi imam al-amidi wa tafatazani wa jarjani duk wayannan malamai gabaki dai sun rasu akan akida na asha'ira a gane wani ko wa alaikum sun shahara suna na ana ana ana kamar ibana ma ya shahara sosai sa a shaguna ana haka nan ana samun littafin makalatul islamiyyi shi ana samu to wasu da wasu ɗaliban wasu da ciki ma sun ƙarya ta ma cewa shi ya rubuta su abinda suka yi kenan ka ce ba su yadda shi ya rubuta ibana ba ba su yadda shi ya rubuta kaza ba su suna nan akan aƙidar shi na da an gane ko ba su yadda ba ne wasu daga su shi yasa ibn ibn asakir ya rubuta littafin kabirul kadhib al mubtadi mm. inda yazo ya nuna cewa masu cewa wai abul hasan ya mutu ne akan wancan aqida din ya karyata su mm. ya kawo hujjoji da manya-manyan malaman da suka tabbatar da cewa lalle fa ya bar wannan aqida shi ya mutu akan aqida kaza kuma lalle shi ya wallafa wannan littattafan ya kawo hujjoji akai eh na'am Thank you. sai eh, za ga wani lokaci malami yana kasar da ɗalibai sai ga ɗaliban masu kan bai zagewa kuma daga baya in ya zo ya ce ya bari sai to kai ka bari kuma na nan kwarai da gaske shi yasa malami na karanta waye ta kaɗansa za ga ɗaliban sun fi shi zafi akan abin da ya ci ke yi sai eh. Allah shi taimake mu shi ke nan ku? Mm. na'am to insha Allah za a zagaya neman taimakon tafsiri kamar yadda aka saba yan uwa a taimaka su da bila bayar da yawa yanzu kun ga azumi yanzu bai wuce saura wata nawa saura wajen wata shida zuwa bakwai eh zo aka taimaka su da bila lokacin na ta mazowa